assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ce Allah ya taimaki malam Allah ya taimake mu baki da ce tambaya ta ita ce menene gaskiyar cewa idan mutum arba'in suka sallaci gawa za a yi mata rahama eh haka ne in dai musulmi ne sannan kuma waɗanda suka yi sallar da sharaɗi mutum arba'in ɗin duka su zama ba sa shirka ba sa shirka kaga suna bukatar su san mecece ma shirkar kuma ya zama sun guje ta to wannan kam alkawari ne annabi sun salama ya yi duk musulmin da mutum arba'in wanda ba sa shirka a matsayinsa na musulmi suka yi mai sallah suka roƙa masa ceto da gafara to allah ya bashi na fata an gane da aka ka'idar shine shi mutum ya zama musulmi ne sannan wanda suka yi masa sallar kuma sun masu zama musulmai ne kuma su zama ba sa shirka tambaya ta biyu ce sannan shin wai mumini da fajiri da kafiri idan suka mutu ranar juma'a za su samu rahama a haba haba alaji akwai abubuwan da ya kamata mutane su rinka ganewa komai fa sharaɗinsa sai da imani komai fa sharaɗinsa sai da musulunci haba da yawan arna suna mutuwa ranar juma'a shi shikenan duk ruwa ta sha da yawan arna suna mutuwa a wajen haihuwa wanda manzala ya ce mace in ta mutu a wajen haihuwa ta yi shahada shin haddasa ungozi a'a yi su wannan azabar ma duniya aka fara ɗanɗana musu kan su je su tarar da babbar an gane ko da haka ana nufin mace in musulma ce duk wanda ya mutu a cikin ruwa algariku kenan ya yi shahada ko fir'auna ina ya mutu a shi shahidi ne kenan ga sai da sharaɗin musulunci illa man shahida bil haƙi wa hum ya alamu sai wanda ya shaida da gaskiya kuma ya san gaskiyar shahida bil haƙi a nan suka ce shine kalimatun shahada da aka duk alkawarin da Allah ya yi da alkawarin da manzo Allah ya yi na samun shahada na samun rahama duk ya ya keɓanta ne gawa musulmai musulmai da aka arni in ya mutu juma'a ma oho in ya mutu laraba ma oho in ya mutu litinin ma oho musulmi in dai musulmin kwarai ne ko ba juma'a ya mutu ba dan aljanna ne amma fa'idar mutuwar juma'an shine ba za a yi masa tambayar kabari ba ita mutuwar juma'a in mutum ya yi ta a matsayinsa na musulmi to ya tsallake siraɗi na farko na fargaban mutuwa shine tambayar kabari da aka shi direct ticket za a bashi kawai na ya kwanta ya huta ya jira tashin alkiyama da aka ya tsallake gada farko ko ranar juma'a ko daren juma'a daren juma'a shine ranar alhamis bayan magarba to daga nan har awayi gari juma'a kuma har rana ta faɗi duk wannan bananzar tana aiki a wannan lokacin ga musulmai na bata an gane da yawan sahabbai ai ba ranar juma'a suka mutu ba amma rashin mutuwar su juma'a bai cutar da su da komai ba manzala sallallahu shi kansa ba juma'a ya rasu ba litinin ya rasu litinin aka haife shi litinin aka fara masa wahayi litinin aka yi masa isra'i da mi'raji inda annabi bahaushe ne ya tabbata dan liti ko ba haka ba amma da abin da ba bahaushe bane su laraba ba su da wannan al'adar ta sa sunan rana dan bahaushe a wajensa duk wanda rana ta maimaitu gare shi irin wannan ai ya tabbata dan liti kaga yanzu eh, in haihuwarka kawai za a yi eh, litinin a ce maka dan liti haihuwarka za a yi kawai ran lokacin aikin haji a ce da kai me alhaji ko baita da kaji an ce baita ana nufin alhaji baitan lahi takaice sunan ne na fata an gane da an haife ta juma'a ta zama me jummai ko jummalo ko jummala in namiji ne ya zama mai dan jummai ko ba haka ba ko dan juma to kaga dai da ire-iren wannan mu a al'adamu muna da wannan to da kamar zalla sallallahu alaihi litinin Allah ya tara masa komai a cikin ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya kara malar lafiya amin Allah ya kare mu baki da ya ce malam waɗanda suka je haka kabari galibi ba da su ake raka gawa ba shin su ma za su shiga cikin masu wannan ladan na masu kiraɗi eh masu haƙan kabari za su samu ladan kiraɗi ɗaya na raka gawa kiraɗin da za su rasa shine na me na sallah tunda galibi mu muna yin sallah ne a gari sai kuma mu tafi makabarta wasu za ka samu har sallan ma a can makabarta ake zuwa a gefen makabarta akwai filin sallah sai a sallaci gawa sai a shigo da ita na na fata an gani abin da yasa ce masu hakan kabari za su samu ladan kiradi ai su da su aka raka gawa ai rakiyar gawa ba sharadi ne sai ta riga ka tafiya ka bi ta a baya a'a ko ka riga ta tafiya ko ta riga ka tafiya ko ku tafi tare ko ka zama a gabanta tana biyo ka a baya ko ka zama daidai da ita ko ta zama a gabanka kana binta duk sunansa kayi me ka rakata. da kai aka kai ta makwanci da haka za su samu kiraɗi ɗaya kiraɗi ɗaya ne ba mu da dalilin da za mu tabbatar musu da shi domin sharaɗinsa sai an yi sallah su kuma ba su yi ba amma kiraɗi na biyu na rakiya sun same shi domin da su aka kai ta gawa aka kai ta balma su ne jigon kai ta don su suka je suka share mata fage kafin ta taho ya takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ya yace Allah ya kara malam lafiya ya kare ka daga dukkan shari Allah ya kare mu baki ɗaya ya kare mu baki ɗaya yace tambaya ta malam menene halaccin yin wasan ludo asalin wasan da kuma hukuncin sa a addini wasan ludo tun a zamanin annabi da ma kafin bayyana annabi da ana yi amma ba dole bane ya zama ludo irin namu ne yanzu ɗari bisa ɗari amma dai wasa ne wanda ya yi kama da irin wanda a asali ana yi domin da ainihin babu shi ƙerarre irin wanda ake da shi yanzu da 'ya'ya a buga a zanawa ake a ƙasa har aka zo ana yin sa har aka zo ya ci gaba ya kawo yadda yake a yanzu larabawa suna ce da shi shataranj ko su ce narjas an gane ko duk sunaye ne na makamantan ire-iren wannan wasannin ko lido ko ka ce eh, abin nan eh, menene ɗayan makamancin ludo wannan dara da hausa ne ludo kuma da turanci ne ko eh, da larabci shataranji akwai wani suna na wani wasan makamancin ludo drought drought eh, drought shi ya fi kama da mai ludo duk wasa dai wanda ake ɗora 'ya'yan kan wani ɗan katako ko wani abu ana watsawa ko makamancin haka to abinda malamai suka yi wa wannan wasa hukunci da shi shine in dai ba za a sa kuɗi ba to ba caca ba ne ba caca ba ne to amma ɓata lokaci ne shi yasa imamu mali ya ce makaruhi ne dan da ka yi lido wanda ka yi ne wanda a ba wanda ka yi bacci ba <laughs> eh. da ka yi lido ba wanda ka zauna ka yi lazumi ba ka yi zikiri wanda ka zauna ka karanta shafi ɗaya na ƙur'ani to amma galibi zuciya ba za ta iya haka ba shi dan adam rai ne dangin goro taba kiɗi ne taba karatu da aka imamu malik bai ce haramun ba malamai suka ce sai dai zai iya zama haramun in ana sallah mutane suna yi in zai haifar da gaba in zai sa musulmi ya so arne to waɗannan abubuwan da zai jayi zuwa gare su su suka haramta shi amma ba wai asalinsa ba kamar yadda mun sha magana akan ƙwallon ƙafa ko kaga da da ba a san ake kushe daga kwallon kafa iyayen mu muna yara ce ake kan sayyidina husaini ne aka yanke aka yi kwalla da shi ko kun buga kan dan jikan annabi to yanzu tafiya ta yi tafiya ilimi ya zo duk wannan jita-jitan ba zai yi ba kuma yanzu zamani ne na ilimi duk abin da ka faɗa za a ce kawo hujja da dalili a ina ne aka sare jikan kan jikan annabin kuma aka buga kwallon waye golan waye coach din waye referee din kaga duk sai an kama ka sai ƙarya ka tasha ƙarya to da ka abin da malamai suke cewa shine shi dan adam duk yadda za ka yi da shi ba za ka raba shi da nishaɗi da jin daɗi ba kuskure ne ma ka ce wai dan adam ba zai yi nishaɗi ba dan adam ba zai yi dariya ya yi raha ba a'a manzo Allah yana nishaɗi da iyalansa ya nishaɗi da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam dan adam ba mala'ika bane to amma abinda ake cewa shine kada garin nishaɗi kuma ka shiga saban Allah Ƙwallo ba laifi ba ce musamman ma idan mutum ya kiyaye ka'idojinta bal ma a wani lokaci sai ta iya zamowa ibada idan ka ɗauke ta a matsayin motsa jiki don ka samu lafiyar da za ka bauta Allah ta zama ibada ya zama ba za a rinka sallah kai kuma kana wajen kwallo ba ya zama ba za ka yi ta da gajeren wando ba ya zama ba za a sa kuɗi ba ya zama ba za ta haifar da gaba ba ya zama ba za ta sa musulmi ya so arne ba ba za ta sa musulmi ya ƙi ɗan uwansa musulmi ba to me laifinta babu babu na bata an gane to da duk ire-iren waɗannan wasannin hukuncin su kenan wani lokaci mutum zai yi karatun ƙur'anin ya yi karatun ƙur'anin ya yi karatun ƙur'anin tunda ba mala'ika ba ne dole zai ji ya suke to kuma sai ya zo ya ɗan yi wasa ya ɗan yi raha ko ba haka ba to in ma kai wannan in ka tashi dawowa karatun sai ka fi dawa da me da nishaɗi shine a ƙa'ida ta education dole ne a makarantu ya zama akwai me PE pe yara su fita su ɗan yi wasa su ɗan yi raha sai su dawo to ilimin ya fi shiga amma yanzu ka kulla mutum ka ce ta karatu ya ta karatu har gobe alhuda huda ne shi ba zai yi ba muna yara duk lokaci irin yanzu kuma na san har yanzu abin yana faruwa duk lokaci irin yanzu makarantun islamiyya sun fi cika saboda me saboda maulidi saboda ai shi yaro ba ruwansa ka zo kana wani zancen maulidi bi a maulidi shi mu yaro ba wannan ce a gabansa ba shi kawai zai ji za a yi wasa za a yi raha za a shirya wasan kwaikwayo zai ci kaza za a yi masa sabuwar riga za ka yaron ka ba zai taba fahimtar ka da wani zancen bid'a ba bar shi sai ya girma a nan ne zai gane wani bid'a ba bid'a ba amma mu nan duk mun je makarantu saboda maulidi in lokaci yayi kuma mun je ne a matsayin PE mu PE muka dauke shi <laughs> wallahi su ma da sun dauke shi PE ko ba haka ba da ba wani wanda zai tanka musu ba wani wanda zai tanka musu amma matsalar su ba su ɗauki maulidi PE ba ne ba PE ne kamar kowane PE kawai a rawaha ko ba haka ba debate ne kamar kowane debate ku haɗa wa yaran ku debate ku zo ku haɗa su su wasa kwakwalwa wanda ya ci ko wani bajinta ai masa kyauta kuma wannan ba sai sau ɗaya a shekara ba amma sai kun makale da cewa suna wani murna haihuwa annabi kaga wannan shi kuka jawo kanku saboda yanzu bari in gaya maka ba kowace makarantar islamiyya da ake maulidi bane malaman ma suka yarda da maulidin wasu abin da suke kallo in suka ce ba za a yi maulidin ba yaran guduwa za su yi guduwa za su yi to amma sun kasa su yi dabara su fito da wasu abubuwa na nishadi na wasa saboda shi yaro ba za ka raba shi da wasa ba kai ba yaro ba babba ma babba ma ba za ka raba shi da wasa ba ai mutum ba mala'ika bane ba shi yasa a yau makarantun da ba na musulmi ba suka kwashe mana kwastomomin yara da iyayen yara? saboda suna da abubuwa na wasanni yanzu a ƙarshen mako za a sa sport dress wires, za a sa kayan wasa a ƙarshen mako to shi yaro wannan ƙwamban da zai fito yana yi a unguwa yanzu ba kwa ganin ga yara na 'yan ƙanana duk sun zama 'yan agaji a unguwa saboda shi wannan kai kana yaro ba kai ta kuka sai maka kayan sojoji ba to kuma sai ka ci da rabansu su ma sai musu kayan sojoji in ka girma kai ma ka gane iska ce duniya ta buge ka <laughs> eh duniya ta buge ka ko ba haka ba masara ta ɗauki hankalinka za ka dawo ciki <laughs> amma yanzu su ba ruwansu da masara yanzu yaran nan duk kowa ya je gida ba wanda uwarsa za ta ce ina ce fa ne kuma dole ya ce ta kawo tuwo kuma dole ta bashi kai ka isa baka kai ce fa ne baka je ka ce ina tuwo ka gani wannan ya ɗauki hankalinka to wannan shi ne da aka mu rinƙai wa yaranmu uzuri da ire-iren waɗannan abubuwan da kuma dukkanin sauran waɗanda su suke da dama su yi irin wannan yanzu me yasa zaka ga 'ya'yan turawa da 'ya'yan laraba sun fi 'ya'yanmu kaifin kwakwalwa wallahi ba kwakwalwa ce ta asali suka fi yaranmu ba damammakin koyo da koyarwa shi suka fi yaranmu yanzu 'ya'yan afirka in ka kai su turai ko ka kai su kasashen larabawa fin 'ya'yan can suke yi saboda me saboda asali muna da kwakwalwar naturally amma ba mu samu weather an gane ko da opportunities da za mu amfani da kwakwalwar ba yaro a can za a ɗauke shi a sai masa game a yi masa kaza a yi masa kaza amma kai yaron ka sai dai je tsunto tsohuwar taya a titi ita ce game ɗinsa ita ma ku zo gida ku yi ta magu da shi ya zo ya aje ta kace kai fitan mun da tayar nan kai baka siyo mai gem ba kuma baka bar shi da tayarsa ba so kake yanzu dole sai ya rike carbi shi kai ne shi bai kai lokacin rike carbi ba zai zo lokacin da zai rike amma a tafi sannu sannu da haka mu mun gode Allah wallahi lokacin da muka tashi ba dai wasu shekaru ne da mu da yawa ba a garin Kano kwana muke muna wasa a cikin gari mu shiga nan yan sanda an saka zo da daddare patrol a unguwar mu sai dai kawai su tsaya mu hira in sun so su tsokane mu su mana wu mu kuma mu shiga lungu mu we su wuce ba wani ba amma yanzu dan sanda ya ga yaro dan karami da mai shekara shida bakwai karfe biyun dare ba sai dai kucin dan bindigar sa bai shirya yare yaran yanzu duk abin tausayi ne wallahi an cinye musu dama ta jin daɗi an cinye musu dama na wasa dama na nishaɗi a lokacin nan duk garin kano tarwai wuta transforma za ta yi minti goma tana wuta baram amma ƙasa da awa ɗaya za ka sun zo sun gyara mana ita amma yanzu kuka yadda transformer ku ta buga <laughs> to ku kiyaye kanku wallahi ku kiyaye kanku an ba a wasa ba sai an yi shugaban kasa uku ba su gyara muku ita to kaga duk yaran mu ba su mori wannan ba sai mu tausaya musu da haka da wannan nake ba da shawarwari ga makarantunmu musamman makarantun da suke masallatai na ahalus sunna su ne yanzu ake sa ran da za su dawo da me nishadi da rayuwa mai kyau da washewar kwakwale to amma da yawan waɗansu sai suke ɗauka makaranta in ta masallaci ce sai dai kullum ai ta zikiri kullum ai ta karatun ƙur'ani ba zai yi ba haka dole ne a samu ranar da za a zo a yi wa yara nishaɗi a sa musu gasa ta wasa iyayensu su zo su ga bajinta 'ya'yansu su ma su ji daɗi Kar ka yadda da cewa dan makaranta ta masallaci ce manzo Allah a masallacinsa ake zuwa a yi masa wasan sallah a yi kiɗa a yi kariya da takobi na matarsa aisha ta fito ta dafa shi ta kalla a masallaci ake wannan hassan ibn sabit a masallaci yake waka ta nishadi da annaba a ciki zamanin umar ya zo zai yi waka sa umar ya harare shi ya ce o kai ta yi na a gaban wanda ya fi ka imani ma amma yanzu da makaranta ta masallaci ce za a zo a speech and prize giving day a dan sawa yara kiɗan 'yan makaranta karmi wasa 'yan makaranta ku yi azama wani sai ce kaga makaranta masallaci a masallaci ake kiɗa a coci ana yi kuma ka kai ɗanka saboda mun masallaci ne ka raina mu me ya laifin mu mu ba mutane ba ne ka kawo mana hujja da ta ce abin haramun ne sai mu daina amma ba ka zo ka ce dan a masallaci ba ne irin abin da ake wa malam kai fa malam ne yo malam ba mutum ba ne da haka wannan gidajen tunani ne kwarai a daina shi a daina shi addinin musulunci addini ne na addini ne da rayuwa addini ne wayayyen addini ba ba gidajen addini ba an gane ko rashin amfani da wayewa ta ilimi a masallatanmu yasa yau coci suka danne mu shugabanninmu da suka raina masallatai yasa yau sun fi girmama na sama da masallatai ina faɗa wannan saboda takaici kuma dan a daina in lokacin siyasa ta yi za ku ga muhammadu da wane da wane 'yan takararmu za su je coci su cire hula su nemi albarka amma ba za ka zan su a masallaci ba sun raina masallaci ba za su zo masallaci wajen limamai su nemi albarka ba ƙololuwar abin da liman za su yi masa in sun gada masu su jefe ka da kujerar umara suna ganin sun biya amma coci ba su isa ba agirmen suke zuwa su sa hannu a rubuta musu sharaɗin za mu ba ku ƙuri'a sai in za ku yi mana kaza za ku yi mana kaza za ku yi mana kaza kuma su yi alkawari su sa hannu in suka saba in shekara ta kewayo coci ba za su zaɓe su ba ba za su zaɓe su ba to in bera da sata da dawa da wari malaman mu ba sa gaya musu irin wannan su gane cewa a addinin musulunci ma akwai wannan bal ma addinin musulunci shi ya zo da wannan a matsayin ka na limamin masallaci duk dan takarar da yake sallah a masallacinka ya zo neman albarka albarkarka gaya masa damuwar al'ummarka ka gaya masa cewa a masallacinmu muna da talakawa muna da wanda suka gama digiri suna buƙatar aiki in an samo damammakin aiki a kawo mana masallaci kiristoci daga coci-cocin su ake samun musu aiki amma musulmi ta gwado da 'yan siyasa mi ta gwado da mu ba za su saurare mu ba ba su kula mu ba saboda sun raina mu kuma wasu musu suka ja mana irin wannan raina su suka ja mana irin wannan raina in ba su yi muku ba in zaɓe ya zo limaman ku kada su yadda kada su damu da kujerar umara da suke ba su umara dole ce in kai sallah a masallacin rijiyar lemo sai Allah ya ki karba sai ka je maka zai karba in ka kyautata niyya sai mutum ya je haji ya yi sallah a jefe shi da kayansa kai sallah a lungun ku Allah ya karba maka wannan shine abin da Allah yake bukata mu waye dan ina liman ban je umara ba me laifi na me na ragu da shi abin da na ragu da shi amma in kwata wa al'umma ta yanci in nuna na san yanci na to wannan shine irin rayuwar da muke bukata a najeriya kuma masu mulki irin masu wannan kishin muke bukata a najeriya waɗanda kawai ko duk abin da suka rarumo al'umma su duk abin da suka rarumo al'umma su ba mahandama ba in ma za ka handami wani abin to ka tuna da 'yan baya kuma shi yasa sau da dama mulkin siyasa yana da rana ranarsa ko ba komai in baka yi nagari ba a canja ka to amma al'ummar mu ba su gano wannan ba ba su gano wannan ba sai kaga mutane suna ta mulkin siyasa kamar mulkin gargajiya muna magana da wani dan siyasa ina gaya masa illolin siyasa ya ce a amalan duk wannan illolin siyasar da kake faɗa gaske ne amma ba dan siyasa ba da dan talaka ba zai mulki ba saboda inda a mulkin gargajiya na sarauta aka taho in kai fa ba royal family bane baka isa kai mulki ba to amma siyasa ce take mai da ba dan kowa ba ya zama kowa yanzu nan kai da kake raina kanka in aka yi wata hajijiyar aka yi wata hajijiyar sai ka ganka ka zama sanata in aka yi wata hajijiyar aka yi wata hajijiyar sai ka ji ka ɗarab a kujerar gwamna sai ka ji ka ɗarab a kujerar shugaban kasa to kaga ko ba komai siyasa tana da rana ta wannan to amma ba ma amfani da ita kuma ta hanyar da ta dace mu gina ɓangaren mu mu gina addinin mu mu gina al'ummar mu wanda haka ya kamata da haka dai ya uwa wasan lido babu wani nasi da yake haramta shi karara ƙololuwar hukuncin da malamai suka yi masa musamman imam malik shine maganar makaruhi ne shi ko makaruhi matsayinsa bai kai haramun ba kuma ko makaruhin in ya kasance da wasu abubuwa da wasu abubuwa in baka karatun qur'ani sai lido to kana makaruhi domin kana bata lokacinka amma kayi karatun qur'anin ka kuma ka samu lokacin lido dan nishadi bai hana ka sallah ba bai ma kaza ba to me laifin ka babu babu na fata an gane a yau idan kuna kallon tashoshin larabawa a ƙasar saudi arabia wanda wannan na sha faɗa sau da dama wanda ya amala da manyan malamai a duniya zai ga abin ban mamaki zaka je ka ga manyan limaman harami da sauransu a ƙarshen sati an fita bayan gari a je a yi wanka a ruwa a yi tsere a doki a yi wasan takobi a yi tseren raƙumi a yi tseren mota a yi ƙwallon ƙafa duk da in an dawo tulawa ƙwaƙwalwa ta zama fresh ka ji tulawa tana fita turyan turyan turiyan turiyan amma kai yanzu ka kwana kana tilawa ba wuta kun yi ta gwagwarmaya da sauro ya buge ka can ka buge shi ta can gari ya waye ka fito ba wani kyakkyawan kari kai ba haba da Allah in ba ma dai baiwa irin ta 'yan afirka ba da Allah ya mana wata rana ba kawai mutum yana zaune sai dai ka ji shi daren ba kamar transformer ya fashe amma dan dai Allah ya mana baiwa ce irin tamu da haka dai waɗannan abubuwa ba a haramta su ƙaulan wahidan takarda ta ƙarshe mai ita ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya bayan sallama alaikum salam Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya yi wa zuri'a albarka amin Allah ya mana albarka da mu da zuri'o'in mu baki ɗaya ya ce malam ta ce take fama da faɗuwar gaba sannan kuma haka nan sai ranta ya rinka ɓaci ba tare da an yi mata komai ba dan Allah malam wace addu'a za ta rinka karantawa domin Allah ya yi mata ta rinka yawan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ɗaya kenan na biyu sainin ne na aljanu e duk wanda ya san alamomin da aljanu sukan fara nuna hakan su shiga mutum to akwai irin wannan sa maka gaba. kawai ka rinka jin gaban ka ras ya faɗi sannan kuma ka rinka jin fushi in mace ce kawai ba wanda ta tsana a duk duniya sai mijinta kowa za ka gan shi tana fara'a da shi tiryan tiryan mijinta ne kaɗai take jin haushi to wannan jinnul ashiq aljani masoyi yana so ya soyayya da ita domin ba zai soyayya da ita ba sai ya ɓata ta da masoyinta na asali kamar kai ne kai ma in kana da budurwa ai so kake ka su fada da ɗaya saurayin ko dan a dawo wajen ka gaba ɗaya to su ma aljanu suna wannan to sannan yana daga ciki mafarkin tsoro kawai ta rinka mafarkin tsoro ko an biyo ta a guje ta sha da kyar ko kuma ta rinka mafarkin kyanwa ko mafarkin wata dabba dai mai dan ba da tsoro ko kadangare to duk wannan yana daga cikin alamomin aljani zai shiga jikin mutum amma bai shiga ba ba irin wannan yanayi kamata ya yi ta riƙe hasbunallahu wa ni wakil kuma ta koma ta kula da addini da gaske domin daga farkon abin da ke ba wa aljani damar ya matso kusa da kai sakaci da addini ne kula da sallah kula da tauhidi wanda shine ginshiki kuma yin sallar akan lokaci sannan yawan jin karatun ƙur'ani sannan in gida akwai hotuna a cire su in akwai irin layoyin nan na kafi a cire su an gane ko da irin kahon ragon nan da ake sa a kofar gida duk a cire don waɗannan kawai jawo aljanu suke yi ba sa kora su jawo su suke yi to sannan kuma in akwai kare a kusa da kai shi ma a kore shi a nisan taka da shi domin shi ma yana jawo aljanu to sannan kuma tarin a amfani da abubuwan da aka san a ɗabi'a aljanun ba sa so domin yanzu ba ta kai ba aljanun su shiga jikinta na a zo maganar ruƙiya a'a ita ma yanzu ƙoƙari za ta yi ta rinka hamɓara su suna nesa da ita ta rinka yawan hayakin habbatu sauda tana hayakin habbatu sauda a gidanta a samu man gelu a yayyarfa a gidan kuma aje kwalbarsa a buɗe da aljanu ba sa so an gane ko to sannan akwai hayaki hayaki irin na aljanu wanda duk tajruba ce yau da gobe ce ta tabbatar da aljanu ba sa son wannan indai ana yi suna guduwa ga sunan a wajen masu islamic chemist da yawa akwai wani jan almuski na siririyar kwalba da za ta same shi duk lokacin da za ta kwanta bacci ta yi alwala ta shafe jikinta da shi musamman gashin kanta da girarta da kunnuwanta to insha Allah duk irin waɗannan abubuwan za su sa aljanin za su gudu dan ba ta kai matakin da suka shiga jikinta ba a yanzu ballantana a kai da tana eh, faduwa su bige ta to wannan shi yake kaiwa sai a zo a yi mata ruƙiya tunda sun riga sun samu damar shiga jikinta Allah madaukin sarki ya bata lafiya a ƙarshe kamar yadda kuke gani muna aiki a masallaci bayan allah da suke zama a waje ba su samu ma wajen zama cikin natsuwa ba tunda masu aikin sun makara har kusan yamman nan suna aiki muna ba da haƙuri game da haka kuma daman muna ta yunkurin aikin ya wuce wannan marhalar da zai rinka damun mutane a nan a koma sama ta yadda mu kanmu yaranmu in sun dawo hutun makaranta zai zama ba a takura su ba